walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah duk da yau mun dan makara fitowa kila ba zai yiwu mu iya talhisin hudubar mu yadda ya kamata ba amma da gurguje yau maudu'in hudubar mu na zaɓi in yi magana akan wani abu wanda lokaci zuwa lokaci ana samu wasu daga cikin malamai da da'awar ilimi da da'awar tsayawa tare da nassi da da'awar sunna da duk abin da suke kiran wannan abubuwan da shi suna taso wata matsala wadda hassasa jiddan matsala ce wadda mu dai masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta yi mana daɗi kuma duk wani abu da ake tunani za a dogara da shi a matsayin hujja da matsayin tsayawa tare da nasi to a sani wasu mutane ne kaɗan ƙwarai suke da wannan ra'ayin da sunan ra'ayi na ilmi amma jomhur na malamai ba sa tare da su akan wannan ra'ayin to idan har zai yiwu a ce ga wata matsala malami ɗari ko malami dubu sun tafi akan cewa ga yadda take dogaro da hujjojin da suke da su masu yawa sai a samu malami goma ko malami ashirin su kuma su ce sam tunda akwai wata hujja guda ɗaya ya karama na ce ya karama da ma'ana na faɗa da niyya na faɗi ya karama ba dan ina raina nasi ba sai su ce wannan hujja tare da kasancewarta ita ce kaɗan ita ce mafi zama ƙasa a maratib na istidlali to mu mun zaɓi mu tafi da wannan hujjar tare da cewa ko da ita ce mafi ɗaukaka a maratibul istidlal ya kamata a ji kunya a ja baki a tsaya wace matsala ce shine matsalar makomar mahaifan sayyidina rasulullahi lokaci zuwa lokaci za ka ji wani ya ɗauki laspika ya zauna akan mumbarin da yake cewa wai nan mumbarin ina wakilcin annabi muhammad ma'anan shi malami mai da'awa ka san duk malami mai da'awa wakilin manzon Allah ne ko da yake ba dukkan su ne suka zama na kwarai ba alqur'ani ya tabbatar mana thumma awrasana alkitaba thumma awrasana alkitaba safaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah ba duk malami ba ne ba fa yake wakilin manzo Allah akwai malami ya yi ilimi amma ya zalunci kanshi akwai malami tsaka-tsaki akwai malamin da ya tafi cikin alkhairi sai ka ji wai mutum da sunan malanta sai ya zo ya ce wal iyadu billah mahaifan manzan Allah kaza da kaza in an je lahira makoman su kaza da kaza lokaci zuwa lokaci ana tado da zancen a daidai wannan gabar da muke ciki gaba ce da wasu suka kuma sake tado da maganar tana trending musamman a social media masu bibiyan social media abinda ya shafi harkar da'awa da al'amuran addini za su san wannan matsala ce da ake yawan tattaunawa suna dogara da hadisi guda ɗaya tak wanda kafin yau da shekara dubu da wani abu da shekara ɗaruruwa malamai sun san da hadisin nan sun kuma kalli hadisin nan sun kalli sauran dalilai na ƙur'ani da sunna again sai suka ce to iya abin da za mu iya cewa a kai shi ne a hadisun ko ya inganta ba ƙaƙa'iyyar dilala ba ne abin da ake ce ƙaƙa'iyyar dilala abin da idan an faɗe shi kalma ɗaya kawai haka yake nufi ba abin da za a iya yin tawili kuma tawilin ya zauna ba sai suka ce wannan hadisin za a mai tawili ba tsayi dilala bane zanni dilala ne abin da ya kunsa ba yana nufin karara ba to yau sai na zabi in yi khutba akai in tattaro wasu dalilai waɗanda za su ƙarfafi rusa ma'anar da waɗancan mutanen suke ba wannan hadisin na farko suna dogaro da hadisa al-imam muslim shine hujjar guda ɗaya cewa wani sahabi ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ina mahaifina annabi alaihi salatu wasalam ya ce mahaifinka yana wuta sai ya juya ran shi bai so ba sai annabi ya ce ku dawo da shi sai ya dawo da shi aka dawo da shi sai manzan Allah ya ce masa inna abi wa abaka finna to da babana da babanka duk suna wuta wannan shine lafazin hadisin inna abi wa abaka finna. idan muka dawo bangaren isnadi hadisin yana cikin sahihu muslim a cikin rijalul hadith akwai hamad ibn salama Amma da bunu Salama malamai sun yi ta maganganu akan ingancin riwaya shi akwai masu cewa shi babitu kitabin ne ba babitu sadrin ba a yes ba babitu sadrin ba yana da bab'i amma rubutawa yake baya iya kiyayewa to an samu cikin agololin shi da ya riga akwai wani shaƙiyin yaro wanda yake zuwa inda yake rubuta hadisai yana canza masa sai wasu malamai suke ganin ba za su anshi hadisi a hannun shi ba saboda wannan dalilin daga cikin sa akwai al-Imam al-Bukhari bai an sha hadisin Hammad ibn Salama ba a cikin sahihin shi gaba daya amma wasu malamai suka ce a'a hadisin Hammad ibn Salama ma yana ɗaya daga cikin isnadai goma mafiya inganci matukar yayo riwaya daga Thabitul Bunani to wannan hadisin kuma riwayan shi da isnadin shi ne na Sabitul Bunani da haka muka kalli waɗancan malaman za mu iya tabbatar da wannan hadisi a ilimin kimiyya kanikancin hadisi hadisin ya inganta da haka za a iya ce masa kada iya thubut diba da waɗanda suka inganta isnadin hamadu bin Salama to amma kaunuhu qat'iyyat subuti hal yujibu an yakuna qat'iyyat dilala aidan la dama abu guda biyu ne sai sun hada ke iya istidlali da nasi an yakuna qat'iyyat subuti awwalan thumma yakunu qat'iyyat dilala qat'iyyat dilala to hadisin ba qat'iyyat dilala me yake ta qat'iyyat dilala manzo Allah cewa inna abi babana bai ce inna walidi ba bai ce mahaifin da ya haife ni ba sai ce babana a larabci ma'aruf sanannen abu ne dan uwan babanka ma ka ce masa baba qur'ani ya tabbatar am kuntum shuhada iz habara yaqub al mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika ibrahima ba baban shi bane wa Isma'ila ba baban shi bane sannan wa Ishaqa shine mahaifin shi amma duk sai ce aba'ika ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahlahu muslimun to idan aka kalli wannan hadisin sai a ce to ai ma'anan shi a fili take dan uwan mahaifi ma ana ce masa baba ko a Hausa to akwai dan uwan mahaifin manzon Allah da ayan Qur'ani ta tabbatar mana yana wuta shine Abu Lahabin tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sai slanaran da haka babana abu lahabin da babanka suna wuta dala akwai iskali wannan hadisin to yau in ka ce wannan hadisin ba abu lahab yake nufi ba abdullahi yake nufi ka tafi duk duniya ka nemo wani dalili da zai karfafe ka a can ce abdullahi hadisi yake nufi ba da wannan dalilin muna ta haddi duk duniya ka samo wani karina ko ka samo wani hadisi ko aya ko wani dalili da zai fassara son zuciyanka da ra'ayinka cewa abdullahi hadisi yake nufi da abi baka da shi amma abu lahabin hadisi yake nufi da abi muna da dalili abu lahabin dan wuta ne muna da dalili kuma ba mutum ɗaya da ya gardama da wannan saboda wannan kaɗa iya subuti wadda lala na qur'ani ya tabbatar da abu lahabin dan wuta ne ba iskali a ciki da haka hadisin inna abi wa abaka fi nar manzo Allah na nufin Abu Lahabin ɗaya kenan hujja na biyu mu in muka ce ba Abdullahi ake nufi ba dan yanzu mai magana zai zo ya ce ka ce Abu Lahabin ne eh hadisin zai iya ɗaukan Abu Lahabin ka gawo dalilin Abu Lahabin yana wuta mun yadda to ai kuma zai iya ɗauka Abdullahi ne to sai mu ce kai ma kawo dalilin da Abdullahi yana wuta sai mu gani to ɗaya kenan ko na biyu sai ce to idan ka isa ka kore abdullahi da hadisin zai iya ɗaukar abdullahi Allah ya ƙara masa yadda mahaifin manzo Allah hadisin zai iya ɗaukar abdullahi ko sai ce mana in ka isa ka kore da hujja da dalili cewa ba abdullahi ake nufi ba to za mu kore da hujja da dalili za mu kore hujja na farko Alƙur'ani ya tabbatar mana wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan Allah ya ce ba ma wa kowane mutum ba ma wa kowace al'umma azaba har sai mun aiko mata manzo ya zo ya yi wa'azi da gargaɗi sun ce ba za su bi ba shi ya sanya daga dalilan da za a ce al'umma sun halaka sai an samu bulugu na nabiyyin ko rasulin bulugu da'awa sai kiran wannan manzon ya iso musu to abdullahi kuma kai in wuce nan hatta malamin ɗaya daga manyan shugabannin masu wannan ra'ayin wanda kuma shi ma akan wannan ra'ayin yake shi ne Bimbas. bimbas a website ɗin shi na intanet wanda yake an fatawa ya faɗa cewa dukkan ahalul fatra dukkan ahalul fatra ba su da annabta bai zo musu ba don haka bulugu da'awa bai zo musu ba su sun riga sun tsira bin bas ya faɗi wannan to sai da abdullahi da sai da amina ahalul fatra ne don haka idan an tabbatar da cewa ahlul fatara ne su sun riga sun tsira ba maganar azaba a kansu don Allah bai aiko musu annabi ba ko bin ba zai da wannan kuma shine ijma'in malaman musulunci wannan dalilin ta sa har yau din nan akwai malaman musuluncin da suke ganin da za a samu wani arne a wannan duniyar a yau ya rayu a wani daji bai taɓa ganin musulmi da idan shi ba bai da radio, bai da talabijin ko kuma yana da su bai taɓa jin wa'azi da ƙur'ani a ciki ba ma'ana dai har yau ya yi wata rayuwa da bai taɓa jin sunan manzan Allah ko sunan musulunci a kunnen shi ba a yau da za a same shi a wata duniya ya rayu a haka ya mutu a haka a wurin malaman musulunci ba dan wuta bane ba kafiri bane yana nan ahlul fatara ne har yau dinnan da za a samu irin wannan to sai na Abdullahi da sai da Amina ahlul fatara ne tunda ahlul fatara ba a itibarin sa matsayin waɗanda za a yi wa azaba kaɗai dai an samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda hudu idan an je lahira Allah tabaraka wa ta'ala zai gwada su a can akwai kurma da ya rayu bai taba ji ba in an je lahira Allah zai gwada shi saboda zai ce shi bai ji sakon musulunci ba don kurma da shi bai san komai ba sai a ce to za a yi masa imtihani a nan a gada da an ba bashi ji a duniya zai imani ko ba zai imani ba ta hanyar a kawo wuta a hura sai a ce to tunda haka ne faɗa Allah ce masa to faɗa idan ya yarda ya faɗa to zai iske aljanna ce wannan ya nuna da a duniya ma ya ji saƙon Allah zai amsa amma aka ce masa faɗa sai ce to da me zan faɗa me nayi Allah ne fa ce faɗa sai ce me nayi ce to wannan daman da ka rayu a duniya da kunne mai an ce Allah ya ce kai kaza ba za ka yi ba yau ma ai gashi kuna gardama da Allah in yake shiga to ya zama dan wuta imtihanin da za mu kenan sai manzo Allah ce na biyu tsoho wanda lokacin da musulunci ya zo ya riddige ba zai iya komai ba in an magana ce to ni yanzu mu addini da ake ma Ibrahim gane me ake nufi na fita hayyaci na saboda tsuwa. na uku ahlul fatra na hudu a a ahmak wawa mahaukaci waɗannan guda hudu iyayen manzo Allah suna ce ahlul fatra wani zai ce to me dalilin mu sai mu ce ai sana nan ghaira ma marra qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗi saƙon manzan Allah zuwa ga ya turo su ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum me yace ala fataratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin faqad ja'akum bashirun wa nadhir ala fataratin minar rusuli manzan Allah ya zo a lokacin da ya iske ku ba annabi ku ne ahlul fatara haka Allah ya kira al'ummar da manzan Allah ya iske su Ya ce mana yasin wal qur'an lakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzil al rahim litunzira qauman ma undira aba'uhum mun turo ka dan kai wa wata al'umma gargadi wanda iyayensu ba a samu annabin da aka aiko musu ba dan haka ahlul fatra ne yau idan ya tabbata ahlul fatra ba a musu azaba ko ya kuma tabbata ijma'an sannan iyayen annabi ahlul fatra ne to dan Allah da wani dalili zaka ce abi din Abdullahi yake nufi shi ma Abu Lahab abin da sa shiga wuta ya iske da'awar manzo Allah ya ce ba zai ba shi yasa shiga wuta kar kai mamaki wancan sahabin da ya tambaya aina abi ta iya yiwa baban nashi shi ma ya iske da'awar manzo Allah yake an ne sai annabi ce baban kai na wuta dan ba ga mana waye baban nashi ba kawai ya tambaya aina abi kawai yanzu ya zo fadan manzo Allah tambaya aina abi aka bashi amsa ya fita a kumbure aka ce dawo ba babanka kaɗai ba ni ma akwai nawa baban yana can saboda annabi ya sassauta masa dalili na gaba dalili na gaba shekul mufassirin al'imam ibn tabari da al'imam qurtubi mai littafin aljami'ul hakamin qur'an da malamai da yawa bayansu da suka zo fasarta wala saufa ka rabbuka ba. sai suka nakalto riwaya daga sirna abdullahi ibn abbas cewa Allah wa manzala alkawari zan baka a lahira zan ma kyauta da kanka sai ka ce ya ishe ka haka nan sai sai na Abdullahi Abbas ya ce rida Muhammadin Allah ya kuna ahadun min ahli bait Allah ya dakula ahadun min ahli baitihin nara yace ma'anar annabi ya yarda shine bai sai ya ga ko mutum ɗaya daga 'yan gidan shi bai shiga aljanna ba bai shiga wuta ba ko mutum ɗaya ka gaya min yau ba manzan Allah ba ko ni da nake kyautata wa iyaye saboda koyi da manzan Allah sai aka ce min ga tiket na shiga aljanna kuma tiket ɗin nan ba iyaka ya fi dubu miliyan sai in kira matata in bata in kira ɗana in bashi in kirawo abokina in bashi in kira wa kane na in bashi ga baba da mama suna gefe suna kwalaman wannan ticket din hana shi Allah ya ni dan halin ne an ya ni mutum kirki ne da Allah kai zaka iya manzan Allah Allah ya bashi automatic ceto cewa yi saltu uba fa'atu shafa duk wanda kaga dama ban ce maka da wani da wani ban da wani da wani duk wanda kaga dama ka ce in baka ceton shi tafi aljanna automatic ceto aka wa manzan Allah ya kwashe su Aisha Allah ya kara mata yadda ya kwashe su fatima sai na abdullahi yana gefe annabi ya kai da kai ce ku kai mishi wuta hai ko kai kai haka allah tsidima alaihi salatu wassalam dalili na gaba dalilan da yawa fa kawai ina dan bi ne ina dan tsatsakurowa dalili na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yazalillahu yunqilni min asalabi tahirina ila arhami tahirati ma tasha'aba shu'batani illa wa qad kuntu fi khairihima mu kalli wannan lafazin manzo Allah ce tunda Allah ya saka haske na a tsatsau na annabi Adamu zuwa kan Abdullahi bai gushe ba yana ciro ni daga tsatsan tsarkakakken mutum sai ya saka ni a mahaifar tsarkakakkiyar mace daga na ame da ni tsatso na tsarkakakken namiji sai a bayar da ni tsatso na tsarkakakken mace tsahiri na tsahirat haka manzo Allah ya ce tsahiri na tsahirat ce duk lokacin da gida biyu suka rabu sai Allah ya duba mafi alkhairin gidajen sai ya sanya a nan ne layi na ni ban taba shiga karamin layi ba tun da ka bai Adamu har aka haife ni ji annabi Muhammadu ka dauki a tsahiri na tsahirat iyayen shi maza a tsahirun haka manzo Allah ya ambace su mata a tsahirat ya ambace su tsarkakaku shine mana a tsahirat ko sai qur'ani yace mana innamal mushrikuna najis mushrikai najasa ne ashe yau da manzo ce nashi iyayen ba najasa bane tsarkakakku ne me yake nufi ba mushrikai bane dan haka al'umma musulmi duk wani dalili na mutumin da zai zo ya kama sunan mahaifin manzan Allah ya ce kaza da kaza za mu faɗa masa abin da ibn abdulbar ya faɗa ba ibn abdulbar ba ibn al-arabi al-maliki Allah ƙara masa yadda aka masa labarin wani aka ce masa wani ne Gafata malam wani ne yake cewa wai iyayen manzan Allah wal iyazu billahi suna guri kaza a lahira sai cewa wannan mutumin tsinanne ne la'antacce ne dan wuta ne inji Allah wanda ya faɗa inji ibn al-Hadib arabi al-maliki yace duk wanda yace iyayen manzan Allah kaza da kaza nan tsinanne ne la'antacce ne dan wuta ne inji Allah ba inji ni ba aka ce me hujjanka sai ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu Allah fid dunya wal akhirah wa ajalahum azaban muhinan duk masu cutar da Allah masu cutar da manzan Allah Allah ya tsine musu ya tanada musu mummunar azaba wulakantacciya a lahira da Allah azaba akwai mai daraja to a hakan ma sai da Allah ya sake sufanta da ce a azaba ma duk da ba mai daraja sunan tasu wulakantacciya sai ibn al-arabi al-maliki ya ce wallahi babu izaya babu cutar da ta wuce ka nuna mahaifan manzan Allah ka ce suna wuta ba cutar da zaka wa manzo Allah wacce kai wannan girma har ka kaddara kai ne za a nuna ka na taɓa buga misali da wani babban malamin izala a ƙasar nan wanda na san shi na san tarihin shi ciki da bai dan dan garinmu ne ɗan daura ne na san iyayen shi har ya bar baban shi har ya bar duniya ba tijjani ne original har ya bar duniya ba sa shiri da uban shi sai na buga misali da shi sai na ce to ka san a aƙida waɗannan mutanen yan tijaniyan na mushrikai ne to yau da zan zo in iske wata majalisa an sa kasa ɗin shi ana saurare ana ta jin daɗi malam yana ta zuba jawabi sai ce iko Allah wannan ɗan arniyan ne kuke saurara za su ce na zagi malam da Allah haka ne ko ba haka ba kila inda wanda ya ga in ya buge ni ba zan iya rama ba sai ya buga ko kuma yanzu yana bayani ce yanzu nan za ku saurari jawabi daga Sheikh Wana Wana ɗan mushrikai amma fa in na bade haka fa based on itikadin su fa da gaske na dan mushrikan ne saboda su a aqidan su haka ne mai aqidan tijaniya mushriki ne shi ko baban shi wa tijani da haka shek malam wanan nan na daura fa dan mushrikai ne dan arna ne dan Allah in na ci gaba da bayyana wannan sunan za su ce na zagi malam ko ban zaga ba tare da itikadin su sun yarda eh iyayen malam sun mutu akan wannan aqida ta shirka amma ba za su iya faɗa malamin su iyayen shi to wai fa wannan ya tabbata ya tabbata fa kenan amma inda zan faɗa za ce ai ni maki malam ne an fahimci me nake nufi to abinda nake so in tuna mana shine ka kaddara abinda ake faɗan ya inganta da gaske iyayen manzan Allah ka kaddara fa ina faɗa a kaddara bayan ba haka bane to ka kaddara da gaske ne yanzu mu musulmi abinda za mu rika faɗa ne muna alfahari in har muna son manzan Allah la kaddara Allah Allah ya kiyaye Allah ya kare sai a ce mahaifin wane wani mutum mahaifin wane ai dan sharholiya ne dan neman mata ne sai wannan wanan ne abokin shi ne na kusa da shi amma duk inda na zauna sai na rika bada labarin baban shi mazinaci ne dan Allah wannan mutumin ko zai yarda akwai soyayya tsakanin mu da shi tare da cewa baban nashi kila ma an taba da masa haddi kila an taba kama shi yana kwartanci misali nake yi zan rika fara yana jin daɗi ko wani naji ya faɗa sai naji ba daɗi dan me zai aibata iyayen abokina duk da yassu suna yi balle iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai kana faɗi kana cika baki kana alfahari ma wai ka zo da ilimi Allah tsini ma wannan ilimin iyayen manzan Allah in ma da gaske haka ne ai rufewa za mu yi mu bar maganar ta wuce kawai balle ƙarriya ne ƙirƙira ne wallahi ƙirƙira ne da aka mu iya bakin mu wallahi wallahi duk mutumin da zai faɗi iyayen manzan Allah ya faɗi irin wannan mummunan makoma akan su wallahi ya cuci manzan Allah shi ko wanda ya cuci manzo Allah da nassin alqur'ani Allah ya tsine masa albarka da haka wannan mutanen koda suna da awan ilimi suna da awan tsayuwa tare da nassi suna fada wa tsinuwa da la'antan Allah ne Allah ya kiyaye mu Allah ya bar mu cikin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsare imanin mu kar Allah ya jarabce mu da fadin wani abu wanda zai taɓa janabin manzon Allah ko mun kankanta mu abinda malamai suka koya mana ba ma yabon manzo Allah mai ashifa cewa in rigan manzo Allah ka nuna ka ce riga annabi ta yi datti ya ce za a kashe ka saboda ka aibata manzo Allah ne kuma ka kalli mana wai wai yanzu dan Allah dan annabi da Allah ya tashi wa annabi zabi komai na annabi na daban ne garin da aka yi wa manzo Allah ba shine Makka ba duk duniya akwai gari kaman shi garin da ya koma ya hijira ya rayu a ciki aka yi wa Fati aka ya kwanta a ciki Madina duk duniya akwai inda musulmi ke shauki kamar Madina littafin da Allah ya sauka wa manzo Allah alqur'ani duk duniya akwai littafi mai darajar shi har shi wanda Allah ya saukar akwai wanda ya kai Qur'ani addinin manzon Allah duk duniya akwai addinin da ya kai shi al'ummar manzon Allah duk duniya akwai al'ummar ta kai shi sahabban manzon Allah duk duniya akwai mutane abokai kamar su zamanin da manzon Allah rayu duk duniya akwai zamani mai daraja is ala zalika duk abin da ya shafi manzon Allah zaben shi Allah ya sai iyaye ne zaka ce bai zaba masa ba wasu giya ka sha Allah ya tsare mu Allah tsare imanin mu Allah أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله القائل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والصلاة والسلام على الذي يرى الله تكلبه في الساجدين سيدنا محمد القائل لم أزل kunkalu min aslabi tahirina ila arhami tahirat safiyan muhazzaba la tatasha'abu shu'batani illa kuntu fi khairihima ashhadu an la wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabihi wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa man ihtada bi hadihim واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان عشاق خير بني عدنان فإن موضوع خطبتنا اليوم موضوع هام فإنه يتناول الدفاع والضب عن الجناب الطاهر المطهر المطهر والرد وقطع خزعبلات الوشاة المؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم في آبائه الذين لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأجلهم لهم عذابا مهينا وقد سئل ابن العربي المالكي أمن يقول بكفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لعنه الله لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد إذاية إذ لا إذاية أشد عليه من تكفير والديه إخوة الإيمان فإن في هذه الأيام تنشر وتزاء كلمات تكاد السماوات تفطرن منها وتنشق الأرض تخير الجبال هدا باسم العلم واتباع السنة والوقوف مع النص ما أنها كلمات كفر وإن كان قائلها صميما على أنه إن أراد إلا الحسنى وهذه الكلمات الشنيئة هي قولهم إن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت كلمات يصعب على المؤمن تكرارها ولو حكاية ويكاد أن يذوب عند سمائها وتشعر بها جلوده wa in kana alqa'il yastadillu alaiha bi hadithin marwiyin fi sahih muslim wal mas'alatu ayyuha al-ikhwa amataha al-ulama wa dafanuha ilmiyan منذ قديم الزمان أول الحديث المذكور أحسن تأويل فإذا بسفهاء الأهلام أخرجوا جثتها ونفخوا فيها الروح وأهيوها من جديد وقالوا فيها بجهل وهوى لتحقيق غرض الله أعلم به ومهما يكون الأمر فإن في الوقوف مع ظاهر لفظ الحديث والإعراض عن تأويلات العلماء المحققين له ليناسب مع النصوص القطعية ثبوتا ودلالة إذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض للعن من الله سبحانه وتعالى أعاذنا الله وإياكم من إذاية نبيه وحبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله القائل ولسوف يعطيك ربك فترضى والصلاة والسلام على رسول الله القائل إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي اختار لنبيه خير الآباء والأمهات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا رب العالمين أما بعد إخوة الإيمان فإن النصوص القاطعة والأدلة الواردة الدالة على نجاة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وأغلبها في القرآن الكريم ودلالتها واضحة قطعية وسأكتفي ببعضها لما فيها من الكفاية لمن نور الله بصيرته ومنحه محبة نبيه صلى الله عليه وسلم الدليل الأول يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي عن الأسود أربعة يمتحنون يوم القيامة وذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل مات في الفترة ولذا أجمع علماء الإسلام على أن من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذ بعدم الإيمان يقول ابن باز وهو أحد رؤوس هذه الشرزمة الذين يقولون ما يقولون لإزاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في موضعه على في موقعه على الإنترنت أما الذين ما بلغتهم الدعوة ولا عرفوا شيئا فهذا أمرهم إلى الله يعتبرون من أهل الفترة وأمرهم إلى الله ممتحنون يوم القيامة فمن نجح دخل الجنة ومن عصى دخل النار هذا ما قاله بن باز في مسؤولة في مسألة أهل الفترة الدليل الثاني وردت آيات كثيرة دالة على أن الأمة التي أرسل إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الفترة منها قوله تعالى في سورة المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ومنها قوله في سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقوله تعالى في سورة سبعين وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وقوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون والآيات كثيرة وكلها تدل على كونهم أهل فترة دلالة قطعية الدليل الثالث أورد المحدثون بعض الأحاديث في أن الله أهيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والديه فآمنا به تشريفا لا تكليفا وإن كانت الأحاديث كلها ضعيفة ولكن تترقى لدرجة الحسن لكسرة طرقها كما قرر الدار الإفتاء المصرية ذلك الدليل الرابع يقول كل من شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري والإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن وغيرهما من المفسرين عند تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قالوا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رضا محمد ألا يدخل أحد من أهل بيته النار الدليل الخامس صرح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لم يزل الله ينقله من أصلاب الطاهرين إلى أرهاب الطاهرات يعني أن جميع آبائه وأمهاته الذين عملوه طاهرون فوجدنا أن الله سلب الطهورية على المشركين مطلقا فقال إنما المشركون نجس فعلمنا أنه ليس من آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أمهاته مشرك إخوة الإيمان نكتفي بهذه الأدلة والأدلة كثيرة كما قلت أولا ولكن فيما سردناه كفاية نسأل الله تبارك وتعالى أن يصون إيماننا وألا يبتلينا بما ابتلى به هؤلاء الشرذمة الذين يقولون ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان فصلوا وسلموا على رسول الله العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وجعل أموالهم وضراريهم غنيمة للمسلمين ونجنا من كل بلاء وزنا ووباء ودعاء وزنا ووا طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولإخوان الذين سبقونا للإيمان والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة